Ko shakka babu kuna ta da studio Kalangu a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran amma sai na fasalto muku da muhimman kanin labaran. Daga yanzu daukar fasinjoji cikin motocin jigila a maraɗi zai kasance kawai a cikin tashoshi shine sabbin matakan da kungiyoyin bangaren sufuri na yankin suka dauka a ranar jiya. makiyaya jihar gaya na damuwa da matakin da hukumomin benin suka dauka na hana makiyaya shiga kasarsu wannan shekara za ku ji kukan waɗannan maka a cikin labarin namu. Bakuncin haure na matasan Nijar da bambance-bambancensa shine binciken wata mai ilimi ta ERD shine rahotonmu na musamman. Tuma da yanzu ga labarin naku ɗaya ina bin ɗaya wasu majayoyi da ba na hukuma ba sun shaida wa studio Kalangu a ranar yau da safe cewa magajin garin Bani Bangu da ke yankin Talabere ana kyautata a zaton wasu mutane ɗauke da makamai da ba a tantance su ba sun yi awon gaba da shi a ranar jiya. magajin garin na cikin wani irin gadi a adabab wani ƙauye mai tazar kilomita 50 da bani bangu a yayin artabon ana ana maganar mutuwar wasu mutane da ke rakiyar magajin garin. Ƙungiyoyin sufuri na yankin Maraɗi sun yi wani taro a ranar jiya a Dakwaro kan batun tsaro a cewar Suleiman Isa shugaban ƙungiyar masu jigilar fasinjoji na jihar ɗaukar fasinjoji cikin tashoshi ya zama a dole. Wannan zai ba da dama nasa ido kan motoci da fasinjoji Suleiman Isa a cikin rahoton Adamu Umaru. haɗa kan dukkanin ƙungiyoyi na jihar maradi don mu bisa alƙibla guda dangance da sufuri shine makasudin wannan taron nan harkar zirga-zirga matsaloli wanda muke yawan huskanta dangance da abin da ya shahi rashin tsari na tashoshi za ka zo ka iske nan ana ɗaukan mutane nan ana ɗaukan mutane to shine yasa duk ko da wani lokaci in za mu taro sai mu gayyato hukumomi mu gaya musu ga bukatocin da ke gare mu babban matsaloli wanda muke huskanta ƙasa yanzu tana cikin yanayi na rashin tsaro in ba a ɗauki mutum tasha ba yaya ne za a gane wa kowa wane ne aka ɗauka ko to shi ya sama musamman wannan taron muna yin shi ne dangance da taimaka ma kasanmu ta fannin tsaro matsakan batun sufurin inda hukumomin agada suka ɗauki niyya a ranar lahadi 31 ga watan oktoba na yaƙi da masu sufuri ta ɓarauniyar hanya ta dalilin haka an gano wasu wurare da dama da kuma aka rufe abdurrahman turawa magajin garin da'irar agadas a cikin rahoton musa mamman. A yanzu haka muna kan hanyar hukuntarwa wuraren da abubuwan suke faruwa. Mun rurrufe ɗakuna da duka wuraren da ake lodi da ba bisa kan ƙa'ida ba. Ana ta rurrufe duka wata barauniyar hanya ta shiga ko fita tare da kula sau da ƙafa. Mun aje jami'an tsaronmu ko ina domin bincike wa yake shigowa wa yake fita birnin Agadez. Mataki ne da muka ɗauka yau kusan watanni uku kuma aka ƙarfafa shi. Ina son shaidawa duka ɗaukacin al'umma hukumar birnin agadas cewa wannan mataki mataki ne na tsaro Ƙungiyoyin direbobin taksi da makamantansu da ke cikin haɗaɗɗar ƙungiyar ma'aikatan sufuri utan sun gudanar da wani babban taro na kafa wata sabuwar ƙungiyar direbobin taksi masu zaman kansu na Niger Sinkoltan a cewar mataimakin sakatare janar na biyu na itan sankoltan din na da burin kare muradun 'yan taksi a cikin rahoton rafika tayar Idan ƙungiyar da ke akwai ba ta kare haƙƙin muradun 'ya'yanta, wannan ne yasa har mambobin suka ƙirƙiri wata sabuwar ƙungiya. Muna tsammanin wannan ƙungiyar za ta farfaɗo da al'amarin sifiri a biranen Nijar domin kare muradun 'ya'yan ƙungiyar. A samu sauyi a fannin taksi. A bangaren wannan ƙungiyar ta ƙirƙiri wani sashe domin ɗaukar matakai iri-iri na sace-sacen da ake yi a cikin taksi. Saboda a yau kowa yana iya zama direban taksi. ba a bincike wannan yasa ana samun 'yan fashi wanda suke tafka ta'asa a cikin takasi kenan kafin ku shiga takasi ku bincika lambar mota wani lokaci ba su da shaidar takasi a bisa motar sai dai kawai suna yi ma motar kalar takasi ne duka direbobin takasi ina kiransu su rinka fallasa irin wannan Bayan matakin Benin na hana makiyayan ƙasashe makwabta shiga ƙasarsu a gaya makiyaya da dama ke nuna damuwa dalilin rashin ciyawar busashe da ruwa a wannan shekara. Eh, Sule Halilu shugaban makiyaya na jihar Gaya ya yi kira ga hukumomin ƙasar da su ɗauki matakai a cikin rahoton Fadal Alu. nan an kama hanya tsakaninmu da bene da kullum ana tafiya ana dawo kamar war haka amma bana an zo an ce babu wanda za a tsaye kuma bisa sai ga sunan sun taso sun zo akan isa ka gani an ce babu hanya mun tafi har oh, kusa ga kariman macen faloncir mun gani babu kuma akwai matsala tun da can inda sun ka taso daga saman nan sun gangara za su tafi bene ka gani ba a samu tafiya kuma su dawo kaɗan su zamna cikin gonaci ba a sake gonaci wannan ma matsala ne na biyu na uku kuma su koma a can sama inda babu ruwa yanzu wannan ma matsala ce solution dai har yanzu wallahi ba mu same su ba ba mu same su ba eh muna roƙo a duba muna wannan magana zuwa minister da interior ko minister da labas a tafi can bene a duba yanda za a warware wannan matsala don jama'a sun yi yawa ba bisa sai na dandi ne ba kawai da yawa ne eh, tunda bene ne suke suka su tafi can najeriya yanzu duk nan ne za a biyo Saman ruwa domin gudanar da noman rani ya zama matsala ga masu noman rani na gidan Bado yankin Buza yankin Tawa matsala da ta kai kusan shekaru hudu. sun yi kira ga hukumi da su bullo musu da mafita a cikin rahoton rakiya arimi da miya da goro da salati da kabushi taki muna sayo shi na zamani muna sawa ciwon gadan kara na maka makara karhi matsaloli ga mu ba mu da ruwa kuma ba su taimako mana muna samu mana kwari mana aiki yanzu yan ruwa gana maka tona laka ruwa ne ka ɗauko sa. kamar haka tana zuwa da sosai suna zuwa sana danniya mun zaba gaiba muna kara mu duwatsu haka gehe gehe yanzu haka in ka zo nan akwai duwatsu da muka dan kakkara to bai sai dai kuma wata dubata san wanda za a yi sanda ba amma mu ga hannu ba mu iya ba akwai salati akwai shu tumatir tumiya sai ya loga sanan sai abin da aka shibka su karatu duk ana duk abin da kisa ne noman raji su masara duk ana shibka kai da za mu yi dai ai kokari a taimaka a gyara muna kan mu kenan wa sa a gyara muna ah, akwai matsala ga tunda sai mun bayar kuɗi su yi mana je ka je ka ta kuɗi bana nawa makai ma ba shi ba kamun kullum mun ga zama na iba mana ya hawa mata Zauren ƙasa mai kula da harkokin tattalin arziki da jama'a da al'adu na Sezok na ci gaba da zaman taronsa a Yamai. Litinin ɗaya ga watan Nuwamba, ministan ilimi na ƙasa ya gabatar da bayani kan gyare-gyare da ake son yi a ɓangaren ilimi a Nijar a cewar Fatsima mai yaƙi mamba kwamitin harkokin jama'a. Eh, na sezoko eh, aiwatar da waɗannan gyare-gyare ta fuska zai taimaka wajen ceto makaranta a nijar a cikin rahoton asmana shina Si jamais inda ofishin minista ta samu ta yi aikin da take so to a lokacin za mu iya ce makarantu za su ke gaba akwai tsarin doka na makarantu da yake da mahimmanci don mu sani abin da yake faruwa a cikin wa'ansu makarantu da bai a ɓoye akwai kuɗaɗen da ake zuba ma makarantu don kula da su akwai kuma taron makarantu da ake yi domin su ba da amsa sama ka'idodin takardar makaranta da akwai akwai kuma magewayi da ake so a yi a cikin cikin makarantun biya akwai kuma maganar kudaden yan kwantaragi shi ma abu ne mai mahimmanci shi yasa kwamitin da ke kula da zamantakewa sun yanke shawara yin ayyuka a zahiri kuma su tabbatar da shawara guda wanda za su kaiwa wajen shugaban kasa Haka take, kwamfalar kokowa ta sida wato Tolak eh, karo na tara ta fara a yau uku ga watan Nuwamba kuma za ta kare a ranar bakwai ga watan Nuwamba a birnin Dakar na ƙasar Senegal 'yan kokowar ƙasashe goma ne bisa mambobi goma sha biyar na gamayar tattalin arzikin yammacin Afirka ake sa ran za su shiga gasar kukuwar gargajiya mali da kuma gine ba za su ba su cikin wannan kwambala dalilin takunkumin kungiyar cdao ko ecowas ufan musa shugaban kungiyar ta tawar tarho a cikin rahoton asmani shina yan kokowa lalle duka suna nan senegal kuma lahiya sulau insha allahu ana jira gobe za a fara kokowa idan allah ya kai mu muna fatan da ya allah sa ilahiya kare lahiya ko muna eh, tambaya ga mutane Allah duka a taya mu addu'a Allah ya ba mu sa'a da rago bisa wannan kukuwa da muke da za mu yi gobe insha Allah akwai kasashen da ba su samu halara ba kama Mali Gine eh, akwai Togo da Liberia wannan kasashen duka ba samu zuwa ba ba da su cikin wannan kokuwar da za a yi ba To sai mu na musamman, Nijar ta fuskar bakuncin haure na da ƙa'idodi mabambance da ke suka sha bamban da bakuncin haure na gargajiya alhali yawanci a cikin wata ƙasa bakuncin cikin gida ya fi muhimmanci ga bakuncin bakin haure na ƙasa da ƙasa. matasan Nijar sun fi son zuwa ƙasashen shiya kamar Najeriya da kuma wasu manyan biranen Nijar. Mai bincike Florence Boyer ta ma'aikatar erd ta yi wa ta sallah amadu bahar karin haske Menene takamaimancin ƙasar Nijar ta fuska tururuwar bakin haure? A cikin zanen akwai fuskar gushin da an ka sani. Gushi na cikin shimfiɗa guda. A jimilke gaba ɗaya wannan gushin a kullu yomi ya fi yawaita fiye da gushin da ake na ƙasa da ƙasa. Shi gushin ƙasa da ƙasa idan aka dibi fuskar ta gaba ɗaya al'amari ne da ke turbar gehe. Halin takamaiman ta ƙasar Nijar ta wannan fuskar shine tsawon shekaru da dama har zuwa yau mun gano da haka a cikin ƙididdigar bincikenmu. Halin ƙarfin gushin matasa ne. da suka fito daga karkara waɗanda shekarunsu suka kai da zartar da aiki da suke ta famar neman abun yi to amma karfin gushin a ƙasar Nijar sun hi karkata ne zuwa bakuncin haure na ƙasa da kasa maimakon yin gushi na cikin shimfiɗa inda suke. Ya za iya bayyana yadda 'yan Nijar suka fi mayar da hankali akan tafiya bakuncin haure na kasa da ƙasa fiye da cikin gida. Ana iya bayyana shi ta fuska daban-daban haka bayya nuni wai babu gushi na cikin shimfiɗa guda ne a ƙasar Nijar to amma misali misali Yamai birni ne da jan hankalta sosai kuma ana iya bayyana haka ta fuskar tattalin arziki. Yamai ta wani bangaren a wata fuskar kuma dangance da saitin fuskar kasar kamar misali duka matasan yankunan maradi Zandar sun yi ganin saukin zuwa biraren Najeriya inda tattalin arzikin ke da nodi mai fa'ida kuma suka yi zama kusa da Yamai ga kuma kasancewar yare iri guda na harshen Hausa da ke shimfiɗa wani kusanci na zamantakewa da na al'ada. Waɗanne yankunan jihohi ne abin ya fi shafa a Nijar. Yankuna mafiya jan hankali na ƙasar Nijar ba ala tilas ba ne Suzan ko anda ake tunani. Kamin rikicin gabar tafiyan Chadi da na Boko Haram, jihar Difa ita ke tafi jan hankali na zuwa aikin noman tattasai, kamun kihi da sauran ayyuka da dama da sauran ayyuka masu ba da arziki da ake gudanarwa wurin kuma yake jan hankaltar al'umma da dama na sauran yankunan ƙasa. Wani yanki kuma mai jan hankali bisa dalilan da ba su da alaka da zuwa bakuncin haure na ƙasa da ƙasa shine yankin Agades. Birnin Agades na jan hankaltar matasa domin yin ayyukan neman kuɗi, 'yan saide-saiden kaya bisa tituna. An kunje Agades cikin kasuwa, matasa da yawa musamman na yankin Zarmaganda na cikin kasuwa, matasa da yawa kamar na yankin Zarmaganda za ku gani. Ga kuma tunar zinari wanda ke jan hankalin al'umma zuwa nan, haka zalika da aikin noman lambuna. Studio To duka duka ƙarshen labarin namu daga nan Sido Kalangu a huta lafiya. Ya ina kwana? Yau dai na yi niyyar kawo miki ziyara a ofis. Ha ba Nafisa, aikin san ko da yaushe ƙofin sashi na abu da suke. Na sani. Duk da wannan, ni kaunar kice mai tsada ko? Ke ma aikin sani ba ma sai an faɗa ba, ba Tsaya yaya, ina ganin ku ba wasa da bin hanyoyin kariyar cutar covid-19 fa. Ƙwarai kuwa, ayi wannan karin cutar na biyu ya cancanci mu ba al'umma kyakkyawan misali. Hmm, na gane, shi yasa ɗazu mai gadin ya hana mu shiga ofishinku ba tare da mun sa takunkumi da kuma ba tare da mun wanke hannuwanmu ba an ci sa'a muna da takunkumanmu a cikin jakokinmu muka sa su muka wanke hannuwanmu sai muka shigo to ko kuha kin ga wannan karan cutar na biyu da ya sake dawowa ya danganta ne da sakacin jama'a kamar yadda kuke yi ya kamata ki san ciwon kanki kullum ina ƙara jin hankalinki a duk lokacin da kika shiga cikin taron jama'a ki tabbatar da kin saka takunkumin ki kada ki sakaci da wannan insha Allah yaya mu ba da kyakkyawan misalai mu kare kanmu mu kare sauran jama'a wannan sako ne na studio kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa.